ga musulmi dan tijaniya ga musulmi dan kadiriya wallahi tallahi musulmin nan dan tijaniya ko dan kadiriya shi zan zaba ba zan zaba kirista ba idan wani malami ya ce shi ba zai zabe ni ba ni dan izala ne ko ni ahlus sunna ne yana da hujjar da zai je faɗa wa Allah amma ni in na ce a zaɓi kirista a kyale dan tijaniya ba ni da hujjar da zan faɗa a gaban Allah ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba duk wanda ya ka kai ma ka ce kai ma haka ba haka bane ba menene maganar nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka wani ya ce duk da zagin da yan suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu an ba su addini ne a hagungunci waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiyar su kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru goma da suka wuce da yanzu dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga tijaniya so ake a daddanne na ciki kar su fita irin gafiya ta tsire da na bakinta amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake me yake yi Karewa yake yi karewa yake duk ahlus inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda ahlus sunna suke to kaga ya za ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana kana rikici da shi kuma kuma nasarar ba ta ka bace ba nasara ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikin ku wai dan an faɗi magana akan su mummuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zaɓi dan tijaniya ko dan kadiriya gara zabi kirista wallahi kuskure ne billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau dan tijaniya ya wuce suka tsaya zabe shi da kirista na rantsa da Allah dan tijaniya din zan zaba dan shi yana wakil yana yana jin shi musulmi ne shi amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi shi dan tijaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu saba'in tamanin cikin ɗari su wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da na faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da za ku ke ganin malaman yanzu ran suna ɓaci suna ganin mutane suna ta fahimta Abin da sai ka bi dare ana janye ana yanga kafin a baka yanzu a rediyo ma ake rabawa duk wanda zai karɓi tijjani a rediyo za a bashi amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walƙiyar qur'ani da hadisi ta haska tare da zaɓiwa kirista kai ku ce Allahu akbar suka taru ba abin da na tafi shi sai da qurtubi aka ce ka ce kaza ka ce kaza na ce kun zalunce ni ni ba ni na ce kamata yi ku ce na ce an ce na ce na ce an ce Allah na sama Allah ya faɗa manzan Allah ya faɗa malamai sun faɗa sai na buɗo littafin sai na karanta na ce ko dai ya zanto cewa mai littafin ya kuskure ko kuma ni na karanta larabcin ba daidai ba in na yi larabcin ba daidai ba sai a faɗa mu in kuma na yi kuskure kuma sai a faɗa mu in kuma mai littafin ne ya kuskure to kuma sai a faɗa don a daina kawo littafin najeriya ana sayarwa a fadar mai martaba sarkin kano a gaban wamban kano wallahi tallahi haka aka yi a lokacin me zai faru sai wani malami ya tashi ba zan faɗi sunan shi ba dan karan masa fallasa sai ya tashi ya ce a ah, to yanzu kun gani shi an je an faɗa masa ya shirya ya yi nazari mu ba a faɗa mana ba to mu ba mu yadda ba wai an faɗa min wai na shirya na nazari wai su ba a faɗa masa ba suka shirya da wuri da haka ba su kimsa ba wallahi lokacin nan ga wakili daga gidan rediyon kano ga wakili daga ctv suka kwace kaset din na rediyo kano da na ctv suka hana a yaran sa mutane su gani wallahi tallahi haka akai duk suna dare ba ɗaya daga cikin su da ya mutu mutanen da yake magana akan su mai martaba sarkin Kano na nan da ransa Allah ja zamanin sa Allah albarkaci zuriyarsa Allah gyara bayan sa wamban Kano na nan da rai a gaban sa aka yi shi sarkin Kano ya wakilta amma ka gani sai a zo a tayar da rigima a ce wai za mu tayar da hankali shekara goma inda za mu tayar da hankali da yanzu mai duguru ba ya mutse ba da yanzu kano ba ya mutse ba amma sai wani ya je kai kara gidan gwamnati wai za su tayar da hankali nan lokacin ibrahim da da suka je sai kai kara nan lokacin janar abacha suka je sai kai kara wai za a tayar da hankali hankalin wa aka tayar su ne hankalin su ya tashi tunda ba su da gaskiya eh za a tashi hankalin wanda baya da gaskiya ko shakka babu tunda ya boye yana nuku-nuku kuma an fada kaga dole hankalinsa zai tashi wallahi abin da aka yi kenan suka boye kaset din suka ki yadda jama'a su gani to shikenan muka ce ayyau da gobe za ta yi halinta karatu ne ana nan dai ana yi mu dai duk abin da muka faɗa za mu ce ga littafi yanzu ba ga littafi bane ba mukhtasar ulu lil ali al ghaffar na shamsuddin al zahabi wanda an yadda mutanen nan guda uku sune rukunin hadisi idan aka ce shamsuddin al zahabi idan aka ce al-imam al-mizzi idan aka ce al-hafiz ibn hajar al-asqalani ba wanda sai ce wannan jahilai ne a duniyar hadisi duk wanda zai bincike akan ilimin hadisi sai ya koma littattafan waɗannan malaman a kowace jami'a a kowane zaure a kowane loko a duniya ina fata an fahimta to ku yi hakuri ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin lalle ubangiji ta'ala baya san masu ta'addanci wala matsalar mutane illa sun tsaya akan sunnar manzon Allah don abinda kullum nake faɗa al'umma su wanda za su samu hutu mai yawa idan aka ce wane ce shi yana bin ɗarikar shehi wane shi yana bin wali wane shi yana bin wali wane idan ka tambaye shi yayi wali wane zai ce shine wane dan wane dan wane dan Fatima dan ko dan Husaini ko dan Hassan dan Aliyu wane wane wane dan wane dan wane dan Fatima dan dan Husaini dan Fatima dan Hassan dan Fatima dan Husaini dan Fatima dukkan su kowa na so ce shi jikan annabi ne wannan tun da dai sun yadda su jikokin annabi ne abu ne mai saukin warwarewa jikokin annabi ne eh jikokin annabi ne wali wani jikan annabi ne eh jikan annabi ne dan Allah da shi da kakansa wanne yafi falala wanne yafi daraja wanne yafi matsayi to shikenan ni ba zan bi jikan ba zan bi kakan me laifi na sannan idan shi jika ya zama nagari sai na bi kakansa sai ya fushi kaga in mun rabu a nan gurin ba mun haɗe a can sama to don me za mu faɗa da muka rabu a nan a nan ƙasa muka rabu a reshe sai muka haɗe a ina a can asali a tushe to me da rigima ni ba zan buji kan ba amma zan bi kakan shi kenan magana ta daga ta kare to shi kenan kuma na yi laifi kenan wallahi tallahi ni dai ba zan buji kan ba kakan zan bi shi kenan magana ta daga ta kare kai ma idan ka zo muka haɗu kaga shikenan tun da ni da kai duk mun yadda da kakan in kuma baka yadda da shi ba to shikenan sai ka faɗa in ci. domin idan ka bi dukkan ɗariƙu wani bai yadda da wani shehin ba wani shehin bai yadda da wani shehin ba amma dukkaninsu kuma sun yadda da manzan Allah to shikenan kaga abu ne mai sauki mu kyale inda sabani yake mu koma inda ba mai shine manzan Allah kaga an riga an huta kenan fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala da haka ya kamata a kiyaye wannan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sai ce wa amma fadlu salatul fatih lima ughliq amma kaga falalan salatul fatih faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu na ji shehun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin Shehu Ahmadu Tijjani ya kolo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikirin salatul Fati da can na shagalta da zikirin salatul Fati shi kadai kawai nake yi hina raja'atu min al-hajj lokacin da na dawo daga aikin haji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai dana kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san falalar tata wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fatih din so daya bi sitti mi'ati alfi salatin tana daidai da salati dubu dari shida salati dubu dari shida kama huwa fi wurdil juyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil juyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wurdil juyo ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazil misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balasran yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kala yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba falli ya sahiba sahibaha inda Allah ya je ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga wannan magana kajin sai kuma ya ce sai kuma ya ce wa fi ya yi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma a nan gaba sai ya zo ya ce ya ce to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta ne birru zuwa sallallahu alaihi wasallam ila salatu fatih sai manzo Allah ya zo da kansa in ji Shehu Tijani yace da ni ko ma ka cigaba da karanta salatul fati lima awlika falamma amarni bi rujui ilaiha yayin da ya umarni ne kuma in cigaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahidatu kashi daya karo daya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani sita marrat tana daidai da saukan alqur'ani su shida thumma akhbarani saniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal ta ta'dilu min kulli tasbihin waqa'atil filkauni. tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kulle zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw sagirin babbar addu'a ko karama wa min alqur'ani kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alafi marra har su dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatil adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islatul fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da sawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba ɗaya yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul laili wa kaza wa kaza wa kaza zuwa karshe to wannan magana wato na jira din da wancan malami ya ce babu ita ni kuma shi yasa sai na ɗauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni jawahirul ma'ani kenan to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai ya je duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma Ya ce babu ita jama'a suka ji sosai a dauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin jawarul ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijani da haka aka samu da yawa daga cikin intijaniya waɗansu ba su wannan maganar ba akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu ya ce wannan ba magana ba ce san san tatsuniya ce ba daidai ne da sauransu shi yasa waɗansu malamai akan suke jin haushinsa. sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yi ko shakka babu a ce an kawo wani abu a ce ya fi alqur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyinmu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zuwa a karanta wannan guda ɗaya ta fi ƙar'ani su dubu shida wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan ko nuri da Allah su yi fotokofi na wannan shafin su kai mishi har gida can unguwarsu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tuni an wuce wannan amma shi sai ya zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai duk zaka samu wannan bayanin idan kuma ya sake cewa babu to a ciki akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin shi kai to shi kawai mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya ɗariƙon sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka boye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliye na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliye ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba ni mu bane ya ji haushi